头。 Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadihin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke kudu ba tun haƙurin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne ma yake amma hatsi in ya samu wani ɗan kuka yake ta za rugowa take hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa haka ne a gurin mutane dai ke mai kai baki salele ni gobara nike salisu ni gobara nike tun da kai na bambari ba shin salisu wane zan bari tun da kai na ba ragama garin gawa ne zan ragama sai ma aliyu kun san ban na barin shi garin ga kowa ya sani babban bawa yake domin dala in ya rika ai shi ma mata shi za shi ba ashe bawa mata yake ashe bawa mata yake kadriwa sare so hanni mai wadi salele ni waka nike salisu ni waka nike amma kiɗi in yayi kiɗi salele har da rawa nike kiɗi in yayi kiɗi kai salisu hajjuyi nake kunce metir nike metir kin wa nike kunce ni shaf nike shaf wa nike lalle lallai sai dai haka dan a gida ni ba kowa bane domin da la'in na rika da gudu hadararrahe halima tana a gida in je in mukamat ashe ba wa mata wa ashe ba wa mata wa oho tun da ba ni ɗaya ba ne bbc kowa yi yake murya amurka kowa yi yake kai wurin gawa abba shi ha ah? kai na gabayu sun yawa aliyu shinko ba kai eh? abinda kowa ya sani babban bawa kake koyon mi kake Mugoma ta cikin tanere Mugoma ta cikin tanere So nishar aiki ake mayir aiki yake, kominak aiki yake, mazaje cikin tanere, ginar ramu suke, wajen ginar ƙasa, kusa ba sa iya maye komiya su suke. Amma da la'in su rika, ai su duka mata su za su ba, ashe bayan mata suke. Ashe bayan mata suke. Sojawa aiki suke. ga iko ga bindiga jandarmomi aiki suke ga iko ga bindiga duwaniye aiki suke ga iko ga bindiga yan jarida ma aiki suke ga iko wa za su sai in mu za su na ce bindiga wa za su ga dama sai in mu za su ga kai wai iko wa za su sai in mu za su don a gida ba sa gudi ne don a gida ikon su ake don a gida bayu suke bancin taimako na kasa neman kudi suke domin dala in su rika yi su duka matan su za su ba ashe bayan mata suke ashe bayan mata suke Allah kwal kwana suke kullum karatu suke ta yi in gwamnati ya ce babu burs Nus exigeons suke hudi nu réclamons suke hudi nu condamnons suke hudi amma dala in su rika ai su duka mata su za su ba ashe bayan mata suke ashe bayan mata suke wai mai mata wa yake an mai budurwa wai mai mata wa yake an mai budurwa ma in mai mata wa yake jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da in haɗi ko ka in haɗi faɗi haba in yi shuru ko in yi magana mata su baka amsa ashe ashe baki na tsoron shi nike bari shakka ta hawa zamani kai baki na shakka shi nike kai na shakka ta gaskiya ta domin birki ba shi da in hodi ko ka in tun da kun ce in hodi in hodi hozari muhammadu su yana da mata Mama Usman yana da mata, Mamman Nijar Mako yana da mata, Akoli Dawel na da mata, Sanusi Jaku yana da mata, Hamid Al-Ghabid na da mata, Belchisu yana da mata. Akoli da na da mata, Jibomax yana da mata, Baba Tanja yana da habiyu, Hama Amadu na da habiyu, to yaya zancen su yake? Wani zance sai mawaka, amma baki bai haɗi, ko da ma yake kun haɗi, kun ce lalle to wa suke. lalle bayu suke amma bauta ta ƙasa su amma bauta ta ƙasa su amma bauta ta ƙasa su <laughs>